matar dan takarar gwamnan jihar katsina a ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc hajiya fatima duk raɗa ta ƙaddamar da yakin neman zaben mata na gida-gida a mazaɓar gabas wan cikin karamar hukumar katsina a ranar laraba 15 ga watan biyu shekara ta 2023 matar dan takarar gwamnan jihar katsina hajiya fatima duk raɗa ta kaddamar da fara yakin neman zaben a mahaifar ta kofar bai da ke mazaɓar gabas wan cikin karamar hukumar katsina da take gabatar da jawabin ta matar ɗan takarar gwamnan hajiya fatima duk waradda ta bayyana cewa ina godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya nuna mani wannan rana wadda na zo a mahaifata domin a nan aka haife ni kuma a nan na tashi kuma kowa da gidansa yake alfahari da shi aka zalika ko ba komai a nan unguwar aka haifi uwar gidan gwamnan jihar katsina hajiya hadiza aminu bello masari kun ga irin ci gaban da aka samu a wannan unguwa ta dalilinta ni ma da wannan nake baku tabbaci idan kuka zaɓi mai gidana da sauran 'yan takarar insha Allahu za a samu abubuwan ci gaba ba ma a nan kaɗai ba duka a jihar Katsina domin mutum ne wanda ke adalci da kuma kyakkyawar zuciya. ni na kasar da shi ni na san kowaye mutum ne na gari mutum ne na kirki gwagwara ajabi gwagwara ko tsakanin masu aiki gidan yana mana adalci mutum ne wanda yake son ya yi abin da ya kamata yana son ya gani abu yadda ya kamata zai yi adalci tsakanin talaka da mai in aka yi abin da ba daidai ba zai yi shi yadda ya kamata

ita ma da take gabatar da jawabin ta shugabar mata ta jam'iyyar apc ta shirya katsina ta bayyana cewa mu mata mu muka yi alkawari za mu kawo duk a jihar katsina tare da sauran 'yan majalisunmu na jam'iyyar apc da fatan ubangiji Allah ya sa yadda muka kuka wannan kamfen din lafiya a wannan kofar gida a kuma wannan unguwa mai dimbin tarihi Allah ubangiji ka ba mu nasara Allah ubangiji ka ba mu nasara mata dan Allah kun ga alƙawari ne muka yi Allah ya yarda da dai ba za ke shigewa ba. amma yanzu mu mata mun yi alƙawari mu za mu dawo ran takarar gwamnati da ta ta umarna kuma aka tsara mu za mu sana dan lalala dan kuji masu lani sannan ku za mu kawo mana a wannan katsina lokal kaɗan insha Allah mata mun yi alƙawari mun yi alƙawari gaskiya ne dai ban ba mun yi alƙawari to mun yi alƙawari sannan akwai babban sanata na yi babban babban wanda bai kamata su yi ta ba zama da babban babban gida na sojoji wannan kujerar za ku ga yadda ake yi shi ma da yake gabatar da nasa jawabin kansilan mazaɓar gabas wani honorable kabir kofar dirbi ya bayyana cewa da farko suna godiya ga allah da ya ba su matar dan takarar gwamna a wannan unguwa kuma a wannan mazaɓa sannan mutane ina so in sanar da ku tafiyar jam'iyyar apc tafiya ce ta mutane masu mahimmanci da daraja domin da aka kafa gwamnatin apc babu watan da aka rike albashin ma'aikatan jihar katsina jam'iyyar apc ce wadda ta kawo abubuwan ci gaba da wannan nake roƙonku da ku fito ƙonku da kwalkwatar ku domin zaɓar jam'iyyar apc domin ci gaba da ɗorewar abubuwan alkhairi da masa bi ga al'ummar jihar katsina baki ɗaya. hakika mu gode ma Allah mu tada da manyan mutane kamar da wata mama mutai magana da ku ba apc ba don wannan zaka yi maka ne akwai abin alheri sosai da wannan bawan Allah Allah ya ya sa ya kudurta wanda yake so ya yi ma jihar Kaduna. Allah ya adalta wanda mata wanda yake kore yan nan maza to saboda haka ya zama wajibi mai to kai da karkata bukata mai fisi ba mun da gidanka da gidan wani da gidan ka ko ba haka ba idan ka zaɓi bakwarin duk wanda ke da wani mutum kan shi mutane da dama suka tofa albarkacin bakin su a wurin taron daga ciki akwai shugabar mata ta gwagwari foundation hajiya binta dangane uwar gidan shugaban karamar hukumar katsina hajiya safinat amina ashir kofar sauri wakilin sani aliyu dallami da dai sauransu taron ya samu halartar mata da matasan unguwa na kofar bai da dai sauransu ƙarshen rahoton kenan muhammad mas'ud abu mobile media crew